وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata da maza a wannan masallaci mai albarka barkanmu da kasancewa a wannan rana ta 22 ga watan ramadan shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan march watan uku shekara ta 2025 meladiya za mu gabatar da nasiha a wannan masallaci mai albarka ga iyaye mata da kuma maza da ɗalibai na ilimi da ma mutanen gari gaba ɗaya waɗanda asali wannan taro taro ne na daura ta alkur'ani da hukumar wannan masallaci da gudanar wannan masallaci suka shirya ake wa ɗalibai na farko ina addu'a Allah ya muku albarka Allah ya ba ku nasara da dacewa kuma abinda ake karantawa na Qur'ani Allah ubangiji ya sa ya aiki da shi kuma muna fatan alƙur'ani ya cece mu muna fatan kuma ya samu cikin wanda za mu samu intuwa daga wutar jahannama a cikin wannan wata mai albarka shine watan Ramadan a yi haƙuri abubuwan da suna da yawa gayyace-gayyacen da uzurorin suna da yawa yanzu nan sai da muka gama wasu programs da yawa a garin komo muka zo muka taho kuma a yanzu haka nan idan mun gama muna da wani taro babban taro a babban masallacin a garin akko insha Allah ta'ala wanda za mu je mu gabatar sai mana afuwa ga lokaci yayi kuma da kuma abubuwan faɗan suna da yawa sai dai mu nemi afuwar Allah da agajinsa da taimakonsa ina addu'a ta musamman ga malamai da suka shirya wannan daura suke ta ɗawainiya da ku Allah ba su lada kasancewa mafi yawan waɗanda suke zaune a wannan guri mata ne barin takaice nasihattawa da 'yan shawarwari ga iyayena mata abu na farko shine ku dai mata ku abin tausayi ne kuma ya kamata a tausaya muku a duk duniya gaba ɗaya yau yanayi ya sa dole ne a kula da ku a tausaya muku kuma ku ɗin kusan cewa ku abin tausayi ne ba don komai ba idan mutum ya san yana da ƙarancin gata kuma yana rayuwa da al'ummar da ba lalle ne ta san kimarsa da darajarsa ba to sai ya ƙoƙari ya nemar wa kansa mutunci ya nemar wa kansa daraja ya nemar wa kansa kima mata al'umma ce wacce take tana da kima tana da daraja Allah ya daraja ta amma hakikanin gaskiya a yau a wannan zamani da muke fama da makiya Allah sun shiga sun fita gargajiya ta mana yawa rashin tausayi ya mamaye mana zuciya munanan manufofi sun kewaye mana rayuwarmu to sai ka ga matanmu suna wulaƙanta suna tsodarta ina ce mata akwai mahaifiyata a ciki akwai yata a ciki akwai ƙanwata a ciki akwai yata a ciki akwai matata a ciki akwai akwai akwai akwai amma abin tausayin shine ku kanku yawancin ku wasu ku musu ma san kansu ba macen da take rayuwa a irin wannan karni macen da take rayuwa a cikin wannan zamani macen da take rayuwa a cikin wannan al'umma ya kamata ta nemar wa kanta fa 'yanci ta hanyoyi da dama da za mu ba da shawarwari tun alfijirin rayuwa ma'ana tun da safiya ba sai yamma ya yi kin yi tuwon dare ba ta yaya mace za ta samo wa kanta yanci da matsayi a cikin al'ummata ki daga darajarki a dolan dole a mutunta ki a kimanta ki shine ilimi ku yi karatu lokaci ya wuce da za ku rinka rayuwa ta kaskanci da ci baya ku gaya wa kanku gaskiya ko abun tausayi ne amma ilimi yana mai da ɗan talaka ya zama ɗan wani ilimi yana mai da mutum ya zama yana da daraja sama da basaraki ilimi yana ba wa mutum matsayi sama da wani babban jami'i na gwamnati ilimi shine zai kare miki kimaki da darajarki a gidan mijinki tawa in kika kuskura kika yi rayuwa ta jahilci baki je makaranta ba baki karatu ba kuma kika fada hannun jahili to rayuwarki ta gama lalacewa kuma matsalar in kika fada hannun wanda yake bayi da addini zai iya miki tasiri wajen haramta miki samun rabon lahiran ba saboda galiban mace tana tasirantuwa da mijin da yake aurenta hukuma tarihi kaɗan ba da yawa ba ku bincika ku ga waye na na aisha na na aisha garkuwan mata na na aisha wanda ta da mata kunya yar gidan sayyidina abubakar as-siddiqa bint as-siddiq zaujatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yarinya karama shatak a cikin matan annabi manzon Allah ya aure ta tana da shekara shida aka daura aurenta da annabi ki tana yar shekara shida yaya take Nana Aisha ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da shekara tara ki tuna yau yarinya ya shekara tara ya take amma haka na na aisha ta iya shiga cikin mata waɗanda sun haife ta mata annabi kuma ta rayu cikinsu a riwaya aka ce an kai na na aisha gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallama wallahi tana wasan ƙasa idan aka ba ta tankaɗen gari ‘yan ƙananan dabbobi na cikin gida sai su zo su ture ta su cinye garin na na aisha an kai ta gidan annabi da aure idan aka ba ta aiki ko tankaɗe ko gyaran abinci sai bacci ya kama ta ta fada ta bar kayan abincin tana ta bacci sai dai an zo an ɗauke ta an shigar da ita ɗakinta amma yau ku duba yadda na na aisha ta buwayi duniya binimini an ja hadisi zaki da an ce an Aisha ta radiyallahu anha ko ana so ko ba a so dole a ce radiyallahu anha ki duba yadda nana Aisha ta samu matsayi a gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka tambaye annabi a cikin hadisin Abdullahi dan Amru aka ce a duk duniya wa ka fi so yace nana Aisha duk duniya wa ka fi kauna yace nana Aisha aka ce a cikin mazafa ya ce babanta imamu zahabi a cikin siyar alamin nubala da ya zo tarjaman na na aisha ya ce bai gama ce mai ilimi a duniya irinta ba na na aisha fa annabi ya bar duniya gaba ɗaya shekarunta shekara sha takwas yanzu ke shekarar kinawa shekara sha takwas annabi ya rabu da ita ya yi ta bar duniya gaba ɗayanci shekaranta hamsin da wani abu ki duba yadda ta yi ilimi urwa ibn zubair ya ce na na aisha kina ban mamaki idan an zo maganar likitanci magani ki ta bayani kamar likita ke kam likita ce aina kika koyi ilimin likitanci ta ce tsabar zama da manzan Allah da haddace abin da yake bada. hatta kai ga yau a garin madina idan aka shiga wata larura ta ta ciwo sai a zo wurin nan aisha sai ta ce ga maganin abu daga ina maimaita miki ki duba karancin shekarunta nana aisha ita ce ta yi competition da sauran matan annabi a lokaci guda ta rayu da mata da ita su su tara a gidan annabi su tara su zainab su ummu salama su ramla bintu abi sufyan ga sunan barkace su maimuna bintul harith su hafsa bintu umar suna na sauda bintu zam'a al'amiriya yarinya mai karancin shekaru saboda ilimi amma ta iya ta tsare mutuncinta da kimanta yau har ta bar tarihi a duniya ke da ke nake wani shiri kika yi na wannan rayuwar babu kishi ne a gidan annabi wallahi akwai babu talauci ne wallahi akwai wallahi wallahi ina muku rantsuwa kun fina na Aisha wadata suturar ku da kayan sawan ku ana a tarihi an duba wallahi abin da kuka mallaka ya nana na Aisha kuna da kaza kuna da kaza kuna da kaza amma mata sun dan kofar da kansu abin tausayi abin bakin ciki yau a nan ƙauyuka muke ka je ka ga yadda mata suka suka ba sama san duniyar da ilimi ma ba san ma me ake ciki ba yarinya ta ƙare rayuwarta akan sai da mangoro mangoro tallan mangoro a faranti budurwa na'am ba hana sana'a ne ba ba cewa ne kar a nemi abu rufin asiri ba amma matsayinki ya wuce wannan yanzu ya kamata ki je makaranta fara fara fara tara abin da za a kawo miki mangwaron talla ki saya ba wai ki zama kene mai tallan ba sai da gyada sai da aya shinkafa da wake a gidan masu gini sai an zo gidan biki a ganku cunkus kamar ɗakin tsumma barkace kowa ta race da ka ya kagal ya kagal ya kagal ana tafiya abun haushi wallahi amma ba ilimi ai ta kwashe ku ana auren ku ku bada hannun jahilai su ta zabtar da ku wata tara kin haihu shekarar ta dada dawa kin ƙara ta wani kin dada ƙarawa kamar ƴaƴan agwagi da ƴaƴan kaji kike zubawa ba haihuwa ce illa ba wani shiri kika yi na tarbiyantar wannan ƴaƴan na Aisha ta rayu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ita ce ta fara zuwa gidan Annabi ba matar farko ta cikin mata Annabi na na Khadija ita na na Khadija cikin falalata Annabi bai taba mata kishiya ba amma kuma a gidan aljanna za a mata kishiya Allah ya ba wa na Khadija hakuri dan a aljannar su daban take da ita da nana Maryam, Maryam mahaifiyar annabi Isa, da kuma nana Asiya matar Fir'auna, da nana Khadija suna aljanna guda. Malamai suke faɗa Imam Ibn Kasir ya ce, malamai sun yi bayani waɗannan matan gaba ɗaya kishiyoyi ne na nana Khadija za a haɗa ta da su a gidan aljanna, saboda a duniya annabi bai mata kishiya ba saboda tsabar matsayinta. Sai da ta yi aure biyu ba zaura ya aure ta ta yi aure na ɗaya ta ƙara na ɗaya kowanne kuma ta haihu kuma annabi ya zo ya aure ta kuma ta mamaye zuciyarsa kuma ta mallake shi mallaka ta sunna ba ta bid'a ko ta boka ba ba har ta kai ga nana Aisha na Khadija har bayan ta ba duniya ta yi wafati wallahi annabi bai manta da ita ba shine nake cewa ki shirya ki samu matsayin da ko ko mutuwa kika yi kin masa illa ba a sa manta da ke a gidanki ba amma ki zama kina rayuwa daga an binne ki a kabari ya je an kawo masa yan mata ya zaba ya aura shi kenan kina can kabari kina ta fama an manta da ke ko kawayen na na Khadija ne suka zo gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta bar duniya sai ji annabi yana Khadija Khadija a ce wanci ce ce Allahu akbar kana tuzakkiruna bi ayyami Khadija ga wance tana tunoto da kin tuna ranar rayuwarmu da Khadija kawaye fa idan aka yanka dabba a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Annabi ya ce ka araba wannan naman sai an kai gidan kawayen na na Khadija yau ki duba wata mace da ta shiga zuciyar mijinta har ta kai ga ta samu matsayinta bayan ta mutu kawayenta ma suna cin more soyayyar da mijinta yake mata ke ba wataƙila Allah Allah ma yake abin ne ki ya huta saboda bala'inki wallahi akwai matan da mazajensu Allah Allah suke su kwanta su binne su saboda gashi kin gasa shi ta juya ta nan bangaren kin dada gasa shi ya juya ta nan kin gasa kin kin gasa kowa yana tsoron ki uwarsa tana tsoron ki ƴaƴan gida suna tsoron kin zama mai mulki wata rana manzo Allah da yasa aka yanka dabba ana rabawa ana rabawa yana Khadija Khadija abun naku na mata sai yaso kina na Aisha ita dai wannan Aisha da nake magana to ta ga Khadija nan ta rasu dama ita na na Aisha bata taba haduwa bata taba ido biyu da Khadija ba tace wallahi na na Khadija ta rasu amma ina fa kishinta nace tab lalle lamarin nan naku na mata kishi sai dai addu'a nace yanzu ashe mace har mace ta mutu ma ana kishi da ita ta zo take manzo Allah wai me ya kada mu kake cewa Khadija Khadija kana ta kiran Khadija Khadija ba Allah ya canja maka wacce ta fita ba abba kamar ta soki annabi sai ce wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba nana Aisha sai ta lakwas ta shiru me yasa wannan ta gina gidanta ta yi rayuwa mai daɗi ta bar history ta bar tarihi ya kamata ke ma yau kin yi matsayi a gidan mijinki da idan kishiya ta zo tana sukan ki ba nan mai gidan ke fito ce wallahi a a sai wance wallahi to amma in kika ga zuwa ana ana zagin kena hmm, yana ga yawa kishiyar ki hmm, ai ke dai wance da in banda zaman larura ba ma ya za a yi mutum zauna da ita ni yanzu wance in banda ma ƴaƴan da ya sa Allah ya tara mana da ita wallahi ba zan iya haka fa ranar ma abu kaza kai to ana zagin ki ba daɗi kina zaman ƴaƴa akwai matan da ba zaman soyayya suke yi a gidansu na aure ba zaman ƴaƴa suke wallahi albarkacin buba da musa da kawuwa da dauda da sule da mero da kaltume albarkacin su kike ce wallahi dan da ba dan su ba tuntunin da an yi wa jarot take iyayena mata ina so ne ku yi koyi da nana Aisha nana Aisha da ta fahimci cewa ashe akwai wata mata da ta wuce gabanta a gaban annabi ai sai ta miƙe tana da ƙarancin shekaru ina gaya miki ta shirya ta dage ta dage har sai da ta kai matsayi a zuciyar annabi ta yadda an aka tambayi annabi wa ka fi so a duniya ce Aisha malama jinya idan annabi yana yi jinya ba lafiya a matansa tara wallahi tallahi in yazo yana girkin wata tambaya ke aina ana gadan aina ana gadan aina ana gadan gobe a ina nake ina ina gobe mai riwaya yace yuridu yawmu aisha annabi fa laluman girkin ranar aisha yake da yaga abun yayi nisa sai yace ina neman do Allah ko za ku kai ni ɗakin Aisha ta mun jinya? Wannan jinyarsa ta ƙarshe, ashe na na Aisha ta yi aiki, ashe ta gina kanta ta zama macen sosai, ke yanzu wataƙila in ke ce mai gidanki Allah Allah zai yi aiwaje ya fita saboda ba kulawa, wai wata wai mai gida wai ba lafiya, bini-bini irin masu kin san mazan ma wani lokacin akwai shagwababbu. kunu nake so ta damo kunu ta kawo kina kawowa sai ce kunun zaki kina gamawa sai ce dan wake wai shi bai da lafiya tace baban momi ni kan na kasa gane maka wannan al'amari ka ce kunu na kawo ka ce na zaki na kawo ana kawowa dan waken sai ce sweet milo shabarar ne wata ta ce wallahi ba zan iya ba na gaji ta ce rashin lafiya hauka ne kame da ni baiwa ba za ki iya jure wa namiji ba saboda you were not trained on it ba ki samu wannan training din ba na na aisha fa ta kai ga matsayinta fa ko yaƙi annabi zai tafi ba sai ga an tafi da ita yaƙi ba Nana Aisha fa ita ce wannan matar da wai yaƙi fa a riwaya aka zo kamar da zo a hadisul ifk. Yaƙi fa za a tafi fa. Wai Nana Aisha wai ta saka sarƙa ta tafi da ita. Sarƙa. Ki duba kula da miji. ana filin daga ana sawa miji sarka ke yanzu wayanki ina jin shekarar ki uku da rabi baki taba sawa mai gidanki sarka ba matan da su suke sa sarka da awaiwaro amma yanzu matan yan matan yanzu yan- yan chatting matan chatting matan whatsapp matan tiktok ba kwalliya ba baki iya ba baki ma taba zuwa ki koyi ya ake kwalliya ba kuma wai kina nema wai ki samu matsayi a gidan miji wallahi haka yazo a cikin hadisi saboda me ai sarkarta ce ma ta bata aka zo neman sarkarta annabi ya tsaye da tafiyar ya ce wallahi sai an nemo sarkar Aisha mahallin shahid masu sharhin hadisi suka ce a'a yaƙi fa aka tafi amma ki duba mace har da sarka kefa Nana Aisha ta kai matsayin da Allah ya daga darajarta hatta a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan sun zo za su kawo kyauta gidan Annabi da yake shi manzon Allah baya cin sadaka sai su rinka cewa yaushe ne ne ranar girkin Nana Aisha ku duba fa su su tara amma a waje in za a kawo abu gidan Annabi ana tambaya yaushe Aisha take girki kawai sai sauran mata kawai sai suka ga duk ranar girkin na na Aisha gida sai ya cika da kayan abubuwa na kyaututtuka ba sai aka yi mitin a gidan annabi ba sai mata suka yi mitin suna na Zainab ne suna na Ummu Salama ne suna na Juwairiya ne suka ce ana son ganin na na Fatima na na Fatima ta zo suka ce za mu baki saƙo ki gaya wa babanki don Allah ku ji mata fa dukkansu fa a cikinsu fa annabin namijinsu ne amma wai yau fushi ake yi ki je ki gaya wa babanki Ah! ba za ki bari girkin ki zo ki gaya masa ba wai an yi mitin wai har group masu riwaya suka ce a yanzu ka duba ta a gidan manzon Allah fa akwai group matan nan akwai masu supported din na na Aisha suna na Hafsa kenan akwai layin kuma na su, suna na, na na Zainab bintu Jahash wanda ita kuma Zainab bintu Jahash al'amiriya ita ce matar da suke kunnen doki wajen matsayi a wajen annabi ana cewa wai Zainab ne ko kuma Aisha ne ba ki gane ba wai wace ce nan buwa ɗin annabi Aisha ne ko Zainab ne wai Zainab ce ko Aisha ne na na Aisha take cewa kanat tusamini fil hubbi ita ce take kokarin competition da ni a wajen soyayya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka samu na Fatima aka ce ki je ki gaya wa babanki ya ji tsoron Allah dangane da sha'anin abinda ake mana a gidan nan akan Aisha Fatima ta ce yau ya faru ta ce ki je ki gaya masa me yasa in za a kawo kyauta sai a rinka ware ranar Aisha ranar girkinta a kawo ba a kawowa ranar Hafsa ba a kawowa ranar Ummu Salama ba a kawowa ranar Zainab ba a kawowa ranar kaza ba a kawowa ranar Ramla ba a kawowa ranar kaza ki gaya masa falyattaqillaha fi am fi an am Aisha Allahu akbar shi yasa malam wanda duk bai fahimci mata ba zai sha wahala yanzu ka duba mace ne fa take cewa annabi ya ji tsoron Allah wai sai mutum yanzu wai shi ustaz ne ko shi malami ne ko wani mai matsayi ko mai rawani wai matarsa wai ba za ta ce ji tsoron Allah ba dole ta gaya ma wani wata ce ta zo mijinta ya mata ba daidai ba alhaji a ji tsoron Allah za fa ka mutu yace mutuwa kuma na sake ki mutuwa ashe alhaji kam shi ba a ce mai wai zai mutu ita kuma ta daina yan karatunta na islamiyya ta zo ta gaya to ina gaya miki mazan zamani karki yadda bakinki ya kubuta ki ce mai gida ka ji tsoron Allah za ka mutu ba wani wallahi ba zai yadda ba zai sallame ki ki ce mai gida a ji tsoron Allah dai a kiyaye mana hakkinmu to shikenan nana Fatima ta ce to na gode ta tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce matanka sun aiko ni wajenka annabi ya ce menene ta ce sun ce a gaya maka ka ji tsoron Allah akan lamarin Aisha ya ce me aka yi sai ta ce sun ce wai me yasa sahabbai sai su rinka kawo kyauta a ranar girkin na na Aisha sai annabi yayi dariya me yasa yayi dariya dan Allah laifinsa ne ya ma san ana yi ra'ayinsu ne na waje sai annabi ya ce wa kuma lokacin da ta zo Fatima ta zo faɗa Aisha tana zaune a wurin a ɗakin Aisha ne sai annabi ya ce wa na Fatima ya ce kina so na yarsa ce ta ce eh yace to fa ahibbi hadhihi sai ya nuna Aisha ce to ki so wannan tashi ki tafi an gama labarin me za ta koma ta je ta gaya musu ba amsa wani lokacin mai gida yana murkushe wata fitinar ko bayani ma bai zai yi ba ka turbune kawai ka zuba lemon tsami a baki kawai ai ta zungurarka ka ɓata rai in an dame ka ce ke je ki ɗora mun shayi kafin ta dawo ta manta abin tambaya anan ya ku iyaye na mata wai yaya aka yi na Aisha ta samu wannan matsayi hatta a wajen gida ta yi tasiri kyauta idan za a kawo gidan annabi sai an zaɓi ranar girkinta ke wani shiri kika yi to daga cikin sirrin da na Aisha Allah ya bata wannan matsayi da daraja tana da ilimi duk cikin matan annabi ba wanda ya kai ta ilimi masu tarihinta suna faɗa cewa in an zo magana waƙoƙin larabawa duk a kanta yake tarihin musulunci a kanta yake tafsirin ƙur'ani a kanta yake shi kansa ƙur'anin a kanta yake lugal arabiya a kanta yake bin miji a gan tarerayar miji riƙon miji a me yasa za mu ce tarerayar miji da riƙon miji ba a nan na kawo muku hadisi ba annaba da kansa idan yana jinya cewa yake yi ina nake gobe da ba ta kulawa da shi zai nemi ɗakinta? To idan baki sani ba, shi namiji kamar jariri yake a hannun matarsa, kin san jariri ne ko? Jariri idan uwa tana kula da shi, don Allah da jariri da uwa da uba wa ya fi sabawa da shi. Uwa ko saboda me? Kullum tana ba shi nono yana sha, tana masa wasa, ya cije ta, ta ɗaga ta ce, ah, Allah, sarki na wa ɗan albarka, cizon ta baya nono. wayo Allah ya cije ni sai kuma daga shan dan albarka dan albarka ya cije ni dan albarka mata Allah muku albarka ni ban taba ga mutane masu haƙuri irin ku ba kuna da haƙuri kuna da juriya amma yanzu yaron nan idan ya zo rarrafe yana kuka wajen ubansa zai tafi ko wajen uwarsa saboda me ya fi samun kula to bari in baki wani sirri rike ki rubuta duk wacce ta san ba ita kaɗai ba ne a gidan mijinta na rantse da Allah ta tsaya ta miƙe ta shirya ta kimtsa ta yi wa miji hidima ta mallaki mijin nan ta yadda yana dawowa a gigice sai dai rinka neman ɗakinta ƙwarai kuwa ta wata mata ta bugo min ni wallahi malam wulaƙancin da ake yi a gidan nan wallahi ya ishe ni kuma ni wallahi baban ummi abin da yake min ba zan taba yarda da shi ba haba malam to zarcin ya isa nace me ya faru me ake miki wai yanzu malam saboda Allah idan zai taho sai ya taho da food plus wai wai wai wai matarsa ta masa abinci nace wata gila abincin naki ne ba daɗi baya iya ci saboda in namiji ya rena ki abincin ki ma ba zai ci ba sai ya sa kishiyarki ta yi masa abinci ya zo da shi falanki ya buɗe ya ci ya fasa kashi ya kira 'ya'yanki kuma su yi warwaso a kai na kifa sai shiga ana kadewa kuda ana kora ba zai ci ba saboda baki iya ma abincin ba wata kuma ta iya abincin amma ba ta da fuskar ba da abincin to an kawo miji abinci ga shi nan an turbune yaya miji zai sha'awa ya ci abincin to ki kokari ki shiga zuciyar mijinki ta hanyar karanta rayuwar aure ta hanyar fahimtar me ya kamata yi sannan kuma ilimin nan kun ga yanzu kun ga ana daura anan wallahi ina shaida muku muna zuwa muna karantarwa a ko ina a ƙasar nan na sha faɗa na mimita ina jin tsoron nan da shekara goma ashirin idan mazan Najeriya ba su dage ba wallahi tala in ba su yi da gaske ba ina jin tsoron kada mata su karbe limancin ma masallaci gaba daya to matan nan su suke haddace Qur'anin nan matan nan in an zo musabaka su ne a gaba na taba faɗa a Kano wata rana ana gayyatar mu saukan Qur'ani saci saci sai ka je ka ga makaranta za a yi saukan Qur'ani ɗalibai 300 za su sauke sai a ce maka 273 gaba ɗaya mata ne guda ashirin da wani abu kuma maza ne haka za ga mazan suna zan kwai sun zazzare ido wai su ma sun zo sauka matan sun dama su to kaji malam ya ce wai nan din ma wai haka ne wai matan ne matan ne masu ilimin su suke zuwa gurin karatun kuma wallahi malam ka bincika duk inda ake daura a ƙasar nan arewa wallahi mata ne suke cika wurin kai Allah muku albarka ku ce amin Allah ya daɗa ƙara muku albarka na ce Allah ya albarkace ku na ce kun yi ƙoƙari ni ma kuma ina da irin wannan daurar yanzu haka suna can suna fafata wallahi in na shiga malam sai in ɗauka ma wai ba maza ne suna ina mazan sun tafi kalare kwarai kuwa suna ina sun tafi yawon liga fassan 'yan siyasa suna ina ku neme su da yamma a filin kwallo suna ina suna can duk inda za a rashin mutunci to kuma suna can amma wurin addini da wurin karatu mata sun mamaye to zan tsaya a nan saboda yanayi na lokaci kuma lokacin sallah muna hanya to amma abin tausayin shine malama bayan kin gama wannan ilimi bayan kin gama wannan karatu sannan aurenki kuma ya zo wani jahili kutun ya zo ya tsaya wai ya sa wai gilas wai ya karya hula jimana ana kiranki da fito ina ƙur'aninki ina karatunki ina iliminki ina bokonki idan karatun bokon ne ma kun yi gaba to ku yi ƙoƙari ku roƙi Allah Allah ba ku mazaje masu ilimi wanda in kin auri miji mai ilimi mai karatu to zai taimake ki wajen tarbiyyar ‘ya'yanki, amma wannan yanayi da ake ciki yau na ci bayan karatun maza da kuma ɗaukakan karatun ilimi na mata, wallahi wani abu ne na ƙalubale ga iyayenmu maza wanda ya kamata su mai da hankali kwarai da gaske. Abu na ƙarshe da zan rufe miki a kai, wanda duk ta samu dama kafin ta yi aure ta haddace Ƙur'ani. Wanda bata samu dama ba ki yi ƙoƙari kina gidan miji ki haddace Ƙur'ani, wallahi. idan kin haddace Qur'ani kin samu garkuwa kin samu abokin rayuwa wallahi ba za ki tozarta ba kuma bakin cikin da mata suke fama da shi na rayuwa Allah zai kare ki kuma duk inda ake wata daura ko wata lecture ta wa'azi hada kayan ki ki tafi ki je zaki garu da kalma ɗaya ko ko kalma biyu me yasa ku ne iyayen yaya wani yace ai wannan din ba damuwa bane malam nan gaba akwai yiwuwar ƴaƴan da za a haifa nan da shekara 20 30 su kuma su zama masu ilimi ne sama da waɗannan na yanzu saboda iyayensu duk 'yan makaranta ne ko nan duk kuna zuwa makarantar islamiyya kuna karatun boko kuna ilimin zamani to ai ba za ku bar 'ya'yanku su rayuwar jahilci ba tunda ku ke ba jahila bace ba wannan din ma wani albishir ne na ce mana new generation din da zamu samu insha Allah ta'ala za za mu ga an samu wato ci gaba da na ga akwai maza sun cika windon nan tunda na fara wannan bayani duk sai naga suna sulalewa suna ta guduwa suna sauka Allah ya sauke Allah gyara ina muku addu'a Allah muku albarka wannan masallaci namu Allah sa masa albarka dan uwa babban malamin mu yayan mu Sheikh Bello Doma Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya biya masa bukata da waɗanda suke gudanar da wannan mu'assasa gabaki daya Allah ya ba su lada Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa komanda na Himza yake gabatar da tafsiri a wannan guri Allah ya masa albarka Allah ya saka masa alkhairi ni ma Allah mun albarka kuma Allah muku albarka to sai ai mana afuwa insha Allah babu tambayoyi kawai dai illa iyaka masu gudanar da program din sa da wani bayani sai su ayi hakuri insha Allah baɗi inda rai da lafiya sai a sai a faɗa da wuri masu gayyata ne basu gayyata da wuri ba gaskiya laifin su ne basu faɗa da wuri ba ba a tsara ba sun faɗa kan yanzu ma wata ɗayar alfarma ce akko za mu wuce sai muka ce bari mu biyo nan mu biya saboda matsayinku saboda darajarku Allah ya taimake ku Allah ya hada mu da ku a gidan aljanna ubangiji Allah ya ba ku hakuri da juriya waɗanda ba su da mazan aure Allah ya ba su mazan aure masu mazan auren Allah ubangiji ya sa zauna lafiya Allah ubangiji ya sa zauna lafiya Allah ubangiji ya baki mai dan maiko mai dan dama dama wanda za a samu babbar inuwa dan shakata a wala a shakata wanda za ki samu ki rinka karya kashi kullum ba fashi da dan madaraki mai dan sanyi sanyi da 'yar motar ki lafiyayya da za a kai can ruwa da kuma 'yan kudin kashewa a fosarki wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala